Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Tare da ni Amina Buhari Auna. ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya inda a yau ma sha biyar ga watan Satumba na shekarar 2020 maganar kenan. zauren shirin sashen Hausa na muryar Amurka na lafiya uwar jiki karkashin jagorancin hajiya Aisha ta Sule. Yau maudu'in da za a tattauna a kai shine cutar daji ko kansa a turanci. Mun ɗauko wannan maudu'in ne domin tunasar da al'umma duk da cewa ana yawan taɓo wannan batu. Sai a kasance tare da shirin yau da gobe. tare da ɓata lokaci ba za mu leƙa zauren lafiya uwar jiki wanda abokiyar aikinmu hajiya aisha tisili ke jagoranta kowace ranar alhamis a shirinmu na rana ta sami tattaunawa da dr mubarak labaran liman malami a kwalejin kimiyya da fasaha na nuhu bamalli da ke zaria a jihar kaduna akan wannan cuta ta sankara ko cutar daji za mu wayi cutar kansa wanda ake kira daji cutar da ke hayayyafa kuma tana da wuyar magani saboda girman cutar kuma muka ga ya dace jama'a su san abubuwan da ke haddasa ta domin guje musu. Dr. Mubarak labaran liman da ke makarantar kimiyya da fasaha ta Nuhu Bamali Polytechnic da ke Zaria a jihar Kaduna, Najeriya ya yi bincike-bincikensa akan cutar kansa da matakan kariya. zai yi mana bayani akan rabe-raben cutar yadda take yaduwa da kuma abubuwa da ke kawo cutar har ma da matakan kariyar. Da farko na fara da tambayan Dr. Mubarak wace cuta ce kansa? To alhamdulillah ya isha ba shakka kan ita wato cutar kansa wanda yawancin al'ummanmu na Hausa akan kiranta cutar daji mm. ko kuma wasu sukan kiranta cutar sankara. Mm. a wata irin cuta ce wanda take iya kama kusan duka sassan jiki na bil'adama amma ina tunanin kafin mu yi fashin baki a kai ta kanta kansa din hmm. zai kyautu uh, wa mai sauraro bayani dan raba-raba ma na ciwuka saboda zai taimaka wajen fahimtar ita kanta kansa din da kyau so a dunkule ciwuka kana iya raba su zuwa kashi gida kashi biyu da hmm. iya kama adama. akwai ciwuka da kamar ake kiran su infectious ko a ce ciwuka wanda kwayar cuta ce take sanadiyar samun wannan ciwon mm. kamar misali ciwuka da suka kama na malaria ko kamar sida hiv aids ko kamar tuberculosis nan ko mm. kamar kwalara kun su mm. wannan ciwuka ne wa'anda wani abu ne yake shiga jikin ɗan adam kwayoyin mm. cuta kamar ko na bacteria ko na virus ko fungus ya je ya taɓa wasu abubuwa ce zama ya janyo shi a mara lafiya rashin lafiya to wannan nau'i ko kashi guda ne na ciwuka mm. to akwai kuma su nau'in ciwuka ko kashi wanda su ba wai wani abu ne ya shiga jiki a'a shi jiki ne da kansa ya samu matsala wani tsare-tsare da tsara jiki ya dinga tafiya a kai mm. wasu ma'aikatu na jiki sai zama an samu tangarɗa ko an samu matsala a wannan tsarin. Mm. Wanto misalin irin wannan ciwukan shine gaba ce cutar wannan siga da duka mu yawanci mun santa mm. ko kuma a ce cutar hawan jini kamar hawan jini to kin ga duk wannan ciwuka ne wanda ba wai wani abu bane ya shiga a tsari ne ne da jiki ke tafiyar da siga a jiki ke samun tangarɗa, ko kuma tsari ne ne da jini ke tafiya da pressure din suke samun matsala sosai a yau to ita ma cutar kansa tana cikin wannan nau'in na biyu wanda wani tsari ne na jiki mm. yake samun matsala ba wai a akasari wani abu bane ke shiga mm. yake janyo ta ko da akwai inda dai wani abu yake iya janyowa amma dai akasari abu ne jikin ne ke zama an samu matsala mm. na wasu nau'in jiki Mm. to don haka tunda tana cikin wannan uh, abin nan za mu yi bayani uh, menene misali yake mecece da kuma yake abin nan mm. wato wanda Allah ya halicci uh, jikinmu ko jikin bil'adama Allah ya halicci mu da akwai kamar kwayar halitta da duka muke da su wanda ake kiran su cells mm. cells nan kuma da suke jikinmu su ne kaman rukuni mafi kankanta na rayuwa a jikin dan adam wanda kowace sel tana kamar zaman kanta ne tana tafiyar da aikace-aikace sukan taru su yi kungiya sai zama suna iya haifar da wani abu ko a ce hunhu ko hanji ko hanta ko koda wanda kowace wannan kacigorin suna da wani aikin da suke iya aiwatarwa wanda ya bambanta da aikin da wata ta iya aiwatarwa. To sel nan yadda Allah ya halicce su a kwayar halitta ba wai suna nan da a dawwama ba ne suna da kaman wa'adin rayuwa yadda Allah ya yarda suke akwai wa'adin rayuwa da ku kamar yanzu misali maka ɗauki kaman kwayan cells na jini mm. kamar a ce red blood cells wanda su suke janyo jan kala da ake gani a jini eh. yawanci ya ce eh, wa'adin su wata uku ne bayan wata uku wanda aka halitta za su mutu ya kuma a sake haifan wasu wannan din kuma ci gaba da ra'ida ci gaba da tafiyar da aikace aikace yana da dangantaka da abincin da mutum yake ci kenan mutuwarsu da eh, haifarsu a'a ba gaskiya ba yi da dangantaka da eh. abinci wato yana da dangantaka ne da abin da ake kira da wasu jeans wasu wato su wannan jeans din kaman ah, wasu ah, kwayoyin halittu ne da su ma suke cikin wannan karamar kwayar halittar na shalin wanda su suke tafiyar da duka wani al'amura kuma da ke faruwa a jikin bil'adama mm-hmm. so wannan jeans din su ne suke tafiyar da lokacin da suke decided lokacin da wa'adin mutuwar cells nan yayi mm. ko kuma bai ba mm-hmm. to a kwayar cutar matsalar cutar kansa wa'annan jeans in particular su ne suke samun matsala idan suka samu matsala ya zamana ba za su iya tantance lokacin da wannan sel din da ta mutu ba ko wa'adin ce na mutuwa ya yi mm. zama ta mutu ya ci gaba da rayuwa fiye da wa'adin da aka ɗaukan mata ko kuma wa'adin da ya kamata ta rayu to wannan sai zama matsala sabida ah, in ba ta mutu ba za ta ci gaba da girma za ta girma fiye da yanda ya kamata ta zama wannan girman na tafiye da ya kamata ta zama zai sa ta tafi sauran abokanan aikin ta girma hmm. za ta takura wuri za ta matse wuri za ta kuma kawo illoli wanda suke a ah, masu ah, matsala kuma idan ta daɗe hmm. za ta iya girman da za ta fashe in ta fashe kuma ta kashi kashi kuma sai kara watsuwa a cikin jini sai ta je kuma ta ƙara tasuwa a wasu bangarori. Hmm. sa kamar ita ta kansa kika ga aka santa da cewa kamar ta zace da ta fara daga nan za ta iya bazuwa zuwa can mm. ta harbi can ta harbi can ta harbi can mm. to wannan a kasa wannan dalilin rashin mutuwar wannan su kwayan halitta na cells shine babban umul aba'isin abin da yake janyowa ko yake zama shine cutar kansa so mm. zai zama jiki ba zai iya controlling din wa'adin mutuwar kwayan sel ko na a ce hanji ba to sai ka ya samu cutar kansa na hanji ko kuma na um, hanta ya samu kwayar cutar kansa na hanta ko kuma a ce na jini da makomancin su mm. To kuma in kamar a ce mutum daga na hanjin ya samu matsalar to na hanjin suna iya girma in suka girma girman su ta'azzara za su fashe za kuma su iya eh, bazuwa a cikin jini sai kuma je su harbi kamar kwakwalwa ko su hmm. harbi hanta ko su harbi wani wuri daban to sai zama na an samu matsala a gaba ɗaya yadda yanayin jikin yake kai da al'amura sabida su wannan sel sun kamar sun zama sun bijiri sun bijire wa ka'idar da aka yi na tafiyarwa na jiki hmm. da kuma ka'idar lafiya wanda kuma koya aka samu irin wannan akasarin akasin a jiki to hmm. dole ne a samu matakar a matsala na rashin lafiya. Hmm. Eh. To kaman wani irin rashin lafiya yake haddasawa? Eto eh ya danganta ne da kamar da na gaya miki ita shi ta kasa ta kasu kashi daban-daban kuma ba irin a wurin da ba ta iya kamawa a jiki. To ya danganta da yanayin rashin lafiya ya danganta da yanayin inda ta kama ni in kamar cutukan sace ta hanji ko ta hanta ko ta mm. jini mm. ko ta kwakwalwa da dai sauransu to mm. amma dai akasari a duk wani kes na magana cutar kansa akwai matsanancin rashin lafiya na ciwo wato zafi da raɗaɗi eh, da za ki samu ah, tana daga cikin ciwuka wadda ta kowanne raɗaɗi a yanayin abin nan shi yasa ma a yawancin magungunan da ake da har akan ƙuri a wajen magungunan rage zafi da raɗaɗi. Hmm. So kuma akwai kaman kaman aka ce abu ne da ya shafi kaman kansa ta kaman tata hmm. To da ga kaman akwai kuraje da kaman wuri yana yankewa yana kaman riɓewa yana lalacewa hmm. da sauransu. To hakanan in kuma shi ma a cikin jikin ne kaman in a hanta ne ko a a huhu to mm. wurin zai zama kamar yana yi kamar yana riɗewa yana lalacewa eh, eh, to to da ka ke haddasa wannan tsananin raɗaɗin mm. da daga zafi da kuma matsananin cin ciwo zazzaɓi mm. da dai a sauransu. To um, likita ta wanne hanya ake ganowa cewa wannan cutar kansa ce? gane abubuwan da ke damunsa cutar kansa ce. Yau wato masha Allah Hajiya isa wannan tambaya ce mai kyau. A wato akwai gwaje-gwaje daban-daban wanda ake iya yi a tabbatar da cewa wannan ciwo da kansa ne kuma kafin maybe na dan yi bayani zai kyau mu kira hankalin ko mu wayar da kan mai sauraro ko hmm. ah, mai sauraron mu ah, wato ita kanta kansan tana da mataki mataki ciwon mm-hmm. akwai kamar mataki na daya akwai mataki na biyu akwai mataki na uku na hudu har zuwa mataki na na biyar to wannan matakan mm. a kowane mataki ana iya ganewa akwai gwaji da ake iya yi mm-hmm. na daban wanda zai iya nuna a iya gano wannan cutar kansa to amma idan mutum ya je kasashen mu nan masu tasowa da a samu hmm. ci gaba yawancin gwaje-gwajen da ake iya yi a gane cewa cuta cutar kansa ce hmm. to sai cutar nan ta kai kamar mataki na uku na hudu ake iya ganin ta shi ne irin gwaje-gwaje akwai gwaje-gwaje kamar da ake iya yi na jini hmm. wanda za a ɗauki jini a duba akwai gwaje-gwaje da ake yi na hoto kamar x-ray da kuma su kamar mri da radiography akwai kuma gwaje-gwaje da za a iya yi na za a ɗauki yanki ko ɓangare na inda yake yin ciwon a ka wanda ake kira kamar biopsy mm. za a je da shi ɗakin bincike a yi gwaje-gwaje a duba mm. a gani a menene yake cuta wannan zai iya tabbatarwa cewa eh wannan abin cutar kansa ta shiga ko kuma cutar kansa ba ta shiga ba to abin babban damuwa shi mm. matukar cutar kansa ta kai wannan mataki na uku ko na uku to tana da wahalar magancewa eh abu ne mai matukar wahala iya maganinta ko kuma a iya warkar da mutum daga daga cutar to yawanci kuma a wannan wurin ne ake iya ganin ta sai da a matakin farko da mataki na biyu mm. yawanci ma shi mara lafiya bai sanin ma wani abu yana damun shi da wuya ya ji wani kora tsaki ko wani damuwa ko sauransu mm. kuma ko da ma ya ji wani abin nan din ya je asibiti musamman a mu kasashen masu tasowa mm. ba mu da matakan bincike a wannan matakin na ɗaya da na biyu za mu da take ɗinta da wuri mu gane ta da wuri to wannan shi ne ma babban umar a ba'isin da ya sa muka fi tafiya akan cewa mu a nan ɓangaren babban abin da ya fi mu mai da hankali a kai shine za mu kiyaye kanmu daga kamuwa ma daga cutar gaba daya. Gaskiya ne. To um, likita tsadar kayan ne ko kuwa ilimin mu ne bai kai nan ba ko ko ya abin yake ne da bamu da wannan um, kayan gwaji na mataki na ɗaya na biyu. Eh, wato eh, abu ne gaskiya ya kashi wajen kashi za a iya cewa biyu ko uku. Mm. Akwai gaskiya ba kawai tsadar ba kayan mm. ba ne. Mm-hmm. Shi su ko su ma kasashen da aka samu ci gaba suna eh, da wannan eh, challenge din na misali akwai rashin wayar da kai na jama'a na misali rashin tsari mai karfi na kiwon lafiya abu da mm. ke so shi mm-hmm. wanda idan akwai tsari mai karfi na kiwon lafiya wanda ko da yaushe mutum yakan je asibiti ana mai gwaji kamar mm. tsakanin lokaci zuwa eh, lokaci. kamar wata wata ko a cewar wata uku. Ba wani dan bai da lafiya ba. Mm. Ko lafiyar shi amma ana bibiyar lafiyar shi ana mai gwaje-gwaje daga lokaci zuwa lokaci. To a nan wayar da kan yana taimakawa a iya a ganin abin nan da wuri. Mm. To amma tabbas ah, kamar daga shan tsadar kayayyakin mm. iya da rashin kayayyakin yana daga tasiri Sabida misalin da ran muke wanda fi zai fi saurin fahimtuwa yawancin wannan tesis da ake iya yi wanda za a iya gano ta a wannan mataki na ɗaya da na biyu ana iya cin su ne a kamar ɗakin bincike na irin a a wanda ake kira biotechnology labs mm-hmm. wanda su ne kamar irin ɗakunan binciken da ake yanzu na wannan cutar covid wannan corona da take ta mutane in kika duba lokacin da corona nan ta zo ai kusan yawanci ba mu da ɗakunan binciken iya tantance ta da gano mm, ta an ta su ta a kai to kafin mm. eh, su dai jama'a su taimaka da kuma gwamnati yawa an daɗe ma akwai jawon da da ba su da shi kwata-kwata to irin wannan ɗakunan binciken ba mu da su gaskiya mm. kuma ba mu da su inda ma ake da su zaki samu ba su wadata ba ba su isa ba saboda tabbas kayayyakin da ake bukata ɗakunan binciken suna da tsada matuka kuma ba wai kawai injinan ba su kansu kayayyakin da a da da su wana wanda ake amfani da su tafi da gidan kwanu za a yi amfani da su yau a gaba ƙara suwa suna da tsada matuƙa to amma dai babban dai dalili shine rashin tsari na kiwon lafiya mm. mai ƙarfi da ba mu da shi da kuma rashin ilimin ai haka eh, wannan shine gaskiya babban dai dalili da rashin wayar da kai da sauransu amma akwai mm. ƙwararru wanda ƙwararru ne sosai wanda sun yi fice ma a duniya akan wannan abubuwan da duk 'yan Najeriya ne kuma suna da ƙwarewa a wannan fannin sosai sosai mm. yanzu haka suna babban eh, kalubale. Yanzu haka suna nan a Najeriya suna aiki ko ko suna kasar waje suna aiki. Eh, Kwararrun nan da ka A kasarin su ake samu suna kasar wajen. Amma akwai tsiraru da yawa wanda abokanan aikin mu ne wanda suna nan Najeriya kuma suna aiki suna kuma ba da daidai gwargwadon gudunmuwarsu gaskiya. Da abin da yake nan a ƙasa. likita idan an gano mutum yana dauke da wannan cuta me kuma ya kamata a yi wani mataki kuma za a dauka eh, to babban gwajin kamar dai da duk wani rashin lafiya shine a da zarar Allah ya sa an gane mutum ko an yi bincike an samu ya cutar kansa to a mai da hankali da wajen magani mm. da shawarwari da su a likitoci da kuma masana kiwon lafiya za su baya hmm. sabida ba magunguna suna da daki-daki a kan maganar kula da cutar kansa akwai dakin magani akwai kuma dakin shi kan shi tsarin rayuwa hmm. wanda ya kama da abinci da zamantakewa da tsafta da sauran da mutum dole zai a maybe canja yadda yake yi don ya hmm. taimaka magungunan nashi su masa aiki da kuma samun sauki. babban abu da mutum an gane yana da wannan cuta ne mai da hankali wajen bin shawarwarin masana kiwon lafiya mm. da kuma shan magunguna a bisa ka'idar yadda aka tsara su mm. magungunan cutar kansa suna da wahalar sha'ani suna da ka'idoji masu tsauri wanda ba dama a kauce wannan tsarin mm. dole sai an bi tsarin hannu sau da baka ade ana so a samu nasara mm. don Allah ya taimaka sai ki ga an samu waraka insha Allah ya farashi fa farashin maganin to a gaskiya farashin magungunan kula da cutar kansa suna da tsada matuƙa ah, in suka duba ko a nan su kasashe ah, ma da suka samu ci gaba a ayin cutar kansa tana da cikin cutar da kowace tsadar kula da kuma magancewa mm. yawanci ma za ki ga irin tsarin irin inshora na kiwon lafiya na wasu kasashe a nan wa waje mm. za ki ga wasu ma sa kan cire ta cewa ba ta cikin tsarin wannan inshora mm. don saboda tsadar magungunan da kuma maybe wahalar samu. To gaskiya abu ne masu matukar tsada kuma abu ne mai iya janyo damuwa ga bawon shi mara lafiya ba ma har yan kunshi shi saboda zai za za ta iya janyo matukar kalubale ga tattalin arzikin shi mara mm. lafiya da yan uwansa sai da tsadar irin magunguna mm. kamar yanzu haka za ki samu allurai wanda za ki ana cewa sun kai dubu tamanin ko dubu arba'in dubu hamsin allura guda ɗaya tun da abu ne wanda yake ya matukar ya ta'azzara sosai sosai mm. musamman a isan tattalin arzikin da muke cikin mu a nan Najeriya. To likita bari mu dawo kan abin da ke haddasawa ka ce dama akwai wani bangare da kaman wani abu ne kaman abinci ko matsala ko ta iska ko ta ruwa ko ta abinci da zai iya haddasa wannan cuta. To mu taɓo wannan kaman me da menene za su iya haddasa wannan cuta. To Hajji Aisha a makasudan muhimman abubuwan da suke haifar da da cewa suke haifar da cutar kansa hmm. aka raba su ne kaman zuwa kashi guda uku ko hudu. murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. makasudan muhimman abubuwan da suke haifar da da cewa suke haifar da cutar kansa aka raba su ne kamar zuwa kashi guda uku ko hudu so kashi na farko shine akwai gado kamar na ita kanta kwayar halitta na mm. jikin shi bil adama abinda wanne yake nufi shine akwai wanda mutanen da halittar su akwai su wannan jins din da za su iya kusan kansa akwai wanda suna da rauni ko kuma suna da matsala da mantin a halittar su kuma wannan abin yana bin tsatso kamar yana bin jini yana bin gado don haka in kamar yanzu a zuriya ko a dangi wani ya taba cutar kansa ta kamar jini mm. to akwai yiwuwar 'ya'yan shi ko jikokin shi su ma gaji irin wannan ciwon saboda kwayar halittar su shige ne iri ɗaya ne akwai wannan gado to bayan wannan bangare na gado mana shi ne kira genetic wato hereditary akwai kuma shi ɗaya wanda shi ma muhimmi ne shine kamar a ce tsarin rayuwa ko a ce lifestyle na yadda mutum yake aiwatar da rayuwar shi wannan mm. ya haɗa da kamar abinci ci maka wani irin abinci ake ci ya ake cin abincin a wani lokaci ake ci mm. da kuma a si kan shi maybe tsaftar abincin da mm. ake ci to duk wannan abubuwan suna da tasiri mm. akan ita yadda wannan bayan kuma abinci wasu abubuwa wanda maybe mutum ke ta'ammali da su wanda ba abinci bane kamar a ce tabar sigari haka da ake sha ko kuma kamar wanda suke ma'amala da barasa ko kuma bayan wannan ma gurin akwai wasu abubuwa wanda kamar akan sa su ne a abinci ko kuma akan yi amfani da su kama a matsayin abudan su kawo kamar ko launi a abinci mm. ko kuma ɗanɗano ko wani abu wanda ba wai su suna da wani muhimmanci ba ne a matsayin abinci amma sukan daɗa wa abinci armashi to wasu daga cikin su saboda chemicals ne mm. to su ma suna iya tasiri a wajen aiwatar da har da irin abubuwan da kamar ake ake sawa abincin sabida ya taimaki abinci kamar ya tsawaita kamar preservatives wanda zai mm. tsawaita nisan kwanan abinci mm. kamar musamman abincin da ake sa a kamar gwangwani da sauransu wanda ake so daɗe bai lalace ba da sauransu to wannan duka eh, da kuma da an ce duka lifestyle ne har da yanayin yaya mutum yake motsa jikinsa da aikace-aikace da yake yi da sauransu to duka wannan abubuwan da yanayin kiba ko mutum yana da kiba ko bai da kiba da sauransu to waɗannan duk dai su suka taru suka haɗa akan wanda kategori na kamar tsarin rayuwa to wannan shine kategori na biyu mm. na abin da yake iya janyo su don kansa to abu na uku shine akwai kuma abin da bara a kira shi abinci ba amma kuma abu ne wanda za a cewa kamar sinadarai wanda suke muhalli wanda suna da zama suna da illa ga jikin dan adam wannan sinadarai ina muke nufi kamar sinadarai kamar na chemical kamar yana aka ce kamar maganin kwari ko kuma wanda shine abin da muke so magana a kai kamar sinadarai wanda suke na chemical ne wanda ake amfani su a masana'antu na sarrafa abubuwa mm. wato irin wannan sinadaran su suna da alaka da janyo a ita kanta cutar kansa har ila akwai wasu sinadarai wanda dai su wannan ba a ce ganin su ba idan ba mutum yana kamar aiki da abin da ya shafe su ba wanda ake kamar radiation wani irin haske ne wanda ake iya samun shi kamar daga abubuwan da suka shafi nukiliya da sauransu wannan irin hasken na sinadari ne wanda yana da illa to ana iya sa wannan dai a karkashin duka kategori na sinadarai wanda su wanda suke iya mm. aiwatar ko suke iya ta'azzara magana cutar kansa to abu na hudu kuma wanda shine na karshe kamar yadda na yi bayani a baya shine eh, na ce ita duk da cewa yanayin jiki ne ke canja to amma akwai instance da wani abu kuma yana iya shiga ya wannan canjin yanayin ganin ko mm. akwai kamar kwayar halitta na virus wannan kwayoyin cuta ne kwayar mm-hmm. halitta ce ta kwayar cuta ta virus to akwai wasu virus wanda su ne irin abin da ke kosin wannan wannan ciwon kamar HIV eh, da kuma wannan ko corona. To mm. akwai wasu nau'in su na wannan virus din wanda kuma mm. sun samu shiga jikin dan adam to su suna iya zuwa su ma canza yanayin ma'amalan wannan kwayan eh, halitta na cell mm. kuma su iya kusan in cutar kansa eh, kamar misali irin cutar kansa ta mahaifa da take damun mata to yawancin abin da kusan yin za su samu ah, viruses ne mm. kuma dai akwai kamar na hanta kansu akwai virus da su suke kusan wannan cutar mm. ah, wasu ba kansa na kamar hanta to wannan dai kategori hudu su ne makosudan abubuwan su suke haifar da kar daji ko kuma cutar kansa sai dai eh, abinci da lifestyle ko kuma a gado kamar da na faɗa mm. da kuma shi sinadarai na ma'aikatu da masana'antu wanda suke muhalli ko kuma shi maganan shi virus wanda shi kwayar cuta ne wanda ke iya shiga jikin mutane da kuma janyo matsala shi na insha mm. To likita na san a cikin eh, harkar karatun ka ka kai matakin da kake bincike akan wannan cuta. Binciken naka me ya kunsa kuma a wani fanni ne? Eh to eh, kamar yadda na fara bayani a ɗazu wato yawancin bincike na akan cutar kansa mm. ya fi mai da hankali ne wajen ya za a samu kariya. Eh, ya za a yi kare al'ummar mu ga mutanen mu akan burkar su samu cutar saboda game da mai bayani cuta ce wadda a farko dai in an ta shiga jiki ba a iya ganin ta da wuri mm. sai lokacin da kamar lokaci ya kure kuma in an ganta a wannan lokacin da ya kure maganin ta yana da wahala kuma ko da za a iya yin maganin maganin nan iya da matukar tsada mm. kuma iya da wahalarwa ga jiki to don haka abin da ya fi zama ala ko fi zama mana tabbas shi makariya mm. kar ya zama an kamu da cutar wanne kuma zai kawo wannan kariya shine a san wanne ne matakai da za a iya dinga ɗauka na wanda za mu kare kanmu mm. to kamar uh, wasu daga cikin bincike da na aiwatar mm. muhimmai wanda wallafa sun ta'allaka kan tsari kamar na abinci da cimaka da mutane ake ci da kuma yadda mutane suke ci to da kuma alaƙar irin wannan abinciccikan da da yanayin yadda cutar kansa take iya kama mutum ko kuma ba ta iya kama mutum to yawani ya ki samu a irin cimakan mu a nan Allah alhamdulillah ya hore mana cimaka kala kala a nan bangaren duniya kuma alhamdulillah yanzu mu har yanzu abincikan da muke ci kamar da ya na su ba kuma kamar eh, suna cikin Eh, ba sai zan fassara na tara ba <laughs> eh, wanda Allah da ya bamu ba komai ake zuba masa ba a sai da eh, an wani gurbata ko an canza hmm. kwaya halittar su ba to amma babban abin da binciken ne ya gano a wannan fannin shine hmm. jama'ar mu yawanci ba su da wayewa ko ilimin fahimtar alfanun yawancin abinciccika wanda ba masu amfani wajen gina jiki da kuma hmm. kare jiki daga irin wannan ciwukan abin da nake nufi a misali mm. kamar abinci cika da suka shafi kamar yanzu ganye da 'ya'yan itace su ne kan gaba a cikin nau'in abinci cika da aka tabbatar suna ba da matukar kariya ga jikin samun ciwuka musamman ga ita cutar kansa. ziyartar voahouse.com domin jin duk shirye-shiryenmu. Yanzu dai ana muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da titayen gabatar da shirin Zahra Aminu Fage da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC ake sallama da ku a kasance lafiya. Muryar Amurka yau ta tantance.